ذلك عنه خطأه ولو أمره بالذبح فأعطاه نعم ولا ذلك عنه خطأه شكرا نعم معنى ما تفاصيل لا تفنشي معنى كنا ما آيات بس كنا شيء يارون سبب لا يفعل كنا كنا تقبل يد أكتر ما يجيبه زي كفارة يارون زي كفارة kuskurensa ba zai yafe masa wannan abun na dan ba shi kenan karo a mara hufe da shi ke wani gama zamanin kuma wannan kwasu da shi kama da takarar jata idan ka da shi da yin sanda zai ba to mai ake ciki rasmu fi man asaba saida kaifa yukawamu wa man qarada saidan mai hukuncin wanda ya samu nama na farauta ya kashe kenan wanda ya kashe abban farauta a aikin hajji yaya yadda za a yi masa kiban abban da nan haka wa man tare da wanda ya kafari nama shi kuma shi ya bi nama ne ya fafare shi ya kama da kama ba oho shi ma dai za a ji ko menene abin da ya kamata a kwanta shi Ba shi kina so mu shiga ciki kulki da ku kuma kullu malik fi ma asabal muhrima min kai fa kayfa kuma alayhi menene maganan malik Allah ji kan malik fi ba asabal mahorima. cikin abin da mai harama ya kashe ina sai ne. to nan menene maganar sa mai ake so ya ce yi ta yi hukumu alaihi daya za a maka hukunci tun da hukuncin gashi nan nama zai je ya kawo irishi a'a abinci zai je ya kawo a'a kuɗi zai je ya kawo a je a sayo abinci ba a yaya ba a yi ana dai neman yadda za a yi wannan hukunci kala sa'alna malikan ana rajuli yusibu da. mun tambayi maliku mutum ne ya kashe naman farautar huwa muhrimun alhali yana harama da haji da kaga ai shi naman farauta dama akarwa ce fayuridu an ya kuma alaihi bil ta'am yana so a yi masa hukunci da abinci ayyukawo musaidu da shin wannan naman kuɗi za a yi masa ya kashe barewa barewa ko ta gafe a ce akuya to yanzu wannan barewa kuɗi za a yi mata a auno abinci irin kuɗin an Tunda tun da ai ana sayar da ana cinikin kurkure mutum ya kai ya kai akuya ya kasu abinci ya kai dankali ya karɓo riga ya to akwai irin wannan to a yanzu a wannan wajen maganan farauta shi ya za a yi za a je a kai a daga wannan naman fulbare wannan zai kai mudu kaza zai kai buhu kaza haka za a yi buhu kaza ya bayar ko ku yau za a daga nawa ne kuɗinta kuɗinta kaza sai a je a auno a ganshi irin wannan kuka ga duk da aka mun mafita qala as-sawabu min zalika an yuqawwama ta'aman sai kima da shi wannan bare wannan za a iya sayanta mudu kaza ko za a iya sayanta buhu kaza wala mu darahima ba za a yi wa barewa kuɗi ba to walau kawwama saida da rahima amma da za a kimanta wannan naman nan da dirhamomi sun mashturi da biya fa'aman sai aka je aka sayo abinci da dirhamin aka duba barewa za ta kai wannan katon barewa ne zai kai yanzu awa ce sun fi dubu da a'a yau wa zan da wannan da ga gwallon ai yanzu kila za a samu a kakashe na dubu ɗari ko ya tsallake ne hmm? ɗari ga hansu a ragon yanzu hmm? ka tsakasaki ba babba ma san ainihin ba ne ba ba ƙarami ne ba ku shi kenan hannun ita ba ita ɗari da hansu aka ɗaga wannan barewa a to mai ya kai ailayya da shi dan haka na aka duba aka daga aka je aka dawo mahauta suka je zai ka ɗari da wannan dole wanda zai irin wannan hukuncin alkali dole shi ya san bawa tun da ne ai dole ilimi don kana da ilimi kaɗai ba ka maka irin wannan shari'a ya karanta halan ne ya karanta haram amma bai da ilimin nama bai da ilimin kwawa, to dole in akwai alkali mai ilimin kwawa dole su za a rako idan sa za a rako ba a ba guda ɗaya saboda gudun kada a samu hawa yankin yin hawa wannan zai tare shi a tsaga a jada wannan barewa zai kai ɗari da hamsin eh zai kai ɗari da hamsin to kaga an masa kuɗi dubu ɗari da hamsin sai a je a je a sayo nama da za a yi haka shine walau kowai masu sai دراهم ثم استوي بها طعاما لرجوت أن يكون واسعا جناي فتاة ياي amma da so samu ne sai dai a ce wannan damar zai sai buhu kaza a da wani kuma ɗari da hamsin kai ɗari da hamsin buhu uku buhu uku da hamsin da kaga da wannan buhu uku idan babu to zai adadin azumi na buhu sai a da mudin labi kila fa'i sittin kuku sau sittin hmm? ɗari biyu kaga ɗari biyu da arba'in ga buhu ɗaya azumi ɗari biyu da arba'in ɗari biyu da arba'in sau uku ai wannan ya kaso maka so musu ɗari biyu da arba'in an tsara ga shida ga arba'in uku ɗari bakwai da ashirin ko haka zai yi azumi kwana ɗari bakwai da ashirin kaga idan ba kilo ba ne ba ma ba kila wani buhun ya bude shi ba da yawa wani buhun an sabo ne in an yi sa'a ya kan matse kama duk duk kamar wannan zai yi azumi karanci ɗari bakwai da ashirin mun iya daga tsaki daga tsaki tun da kaga da shi ake shari'a ba a shari'a da tikin da zaba hankali ba a shari'a da kan matan buri sai an sa, shi za a duba matsakaita a cikin kallo sai aka duba to saboda haka nan da yanzu dai ya za a yi wa in ma kila in an je wajen ciniki ma an kalla ce a ah, wannan barewa za ta kai buhu wannan barewa za ta kai buhu uku shi kenan kuma sai ka ko buhu uku ya kawo a a wannan barewa ta ga dari mai daga dira mai dari da hamsin sai bizabin da muka raba ta ce ne inda zama fatacce wannan diramin nan ya fi dubu hamsin ko ake bugar diramin yanzu dubu hamsin ya wuce haka amma dai a bashi wadda za a gane a bashi dubu ne to saboda kai da da za a yi haka a yi mata kuɗi a ɗauki kuɗin a kai wa abinci in an yayi walakin na saya ba amma dai abin da ke daidai ake كم أكسسوا من ذلك أن alaihi ta طعاما Yau a ce je ka kawo suna kallo suka jiya suka jiya alƙalan wannan kuma sun yi musu har da kai su daidaita a tsakani to zai kai buhu kaza mudu kaza auna man farauta ya fi tsada kuma farauta ya fi na gida tsada dan ya fi kyau yanzu ga kan ka samu zaben daji da na gida ya za a zasu kun an ba ka sai mu ba na gida mu sai kawo na daji ballanta na haɗu da irin su kajin sai yi mu Allah sa baya na ina nan ku ga gadi yanzu ba za a da wanda jage ke kai ya kalabu da kaji yanzu abincin kaji yake yi wannan magana kaji ta bage kawo ruwan shi to a zai haɗa wannan nama sunan da haƙi ya fi na gida baki a gida an gaji na ka kusa aka yi miya da shi ai tukunan masu an ɗauraye an sha ruwan an yi hakuma alaihi ta'aman fa in arada an ga soma in ko yake azumi yake sanyi mun daga mun gama shi nazira kam zalika ta'am abincin nan nawa min al'amdadi mun riga mun gama misali fa yasumu makana kulli muddi yawman kuma abin da muka ce kenan wa in zada zalika in wannan ya hau ala shaharaini kuna ya wuce wata biyu kaga wancan mai ɗari bakwai ko ɗaya wata nawa kenan Eh? shekara biyu sai ai kwanta mutum je na masarar eh, shekara biyu zuwa azumi ka ce a ah, Allah mun gode ma da ya sa wannan ce ko a wannan shekarun za ka iya yin daban da za ka samar da gobe ni kan ga iya wannan lalace da ji ba dole musu iya rage wa in zaga ta zalika ala a aw thalathati antum lahunatu matatu wa in kana fi ta'ami kasar muddi idan a abincin akwai fafaki wannan ya za a ta yi a za ka fito da kan mana mudu bai cika ba a ko kasan mudu da ya rage yanzu za a yafe masa azumi ko kuma azumi ya rage ko kuma kwacikacin azumi ya rage. Abu uku, kala ma samitu min malik fi kasar muddi shaya ni dai ban je wata magana daga malik ba game da abin da shafi mudu da bai cika ba walakin sai dai jigan ba da amsa daga gare ni kai ta mutum kullum ba zai jingina maganan da malaminsa bai bari ba zuwa gare shi sai in ka dingina magana malam bai ce ka ce ya ce ka cuce shi a duniya ka cuce shi mu'amalar duniya ne a lahira ka cuce shi ka ga da ka fama ba wai ka ce malam ya ce ka cuce shi don ba mamaki wani abin abin kunya a gare shi shi baya maura sai ka ce a baka wannan abin in ji ba ka cutar da shi Ko in an tashi zagi da ka ce malaman na kaga malaman na roƙe-roƙe ya roƙe ka gaba ya roƙe ka gaba ya roƙe ka gaba ka ka haram bakin malami ka tauna masa albasa idan ka kai ka ka cuce shi kuma sannan in an tashi lokaci Allah ke kallo ba wani magana ka sai ka a to ai zai kai ka miji ka san duniya na hanyar ba za ka lika masa ba wallan sana kuma duniya walakin ahabba ilayya sai dai ni na fi abubuwan da yafi soyuwa gare ni an ya suma lahu yawman shi kwafakin ya masa azumi eh hmm. hmm? shi kenan an gama a fahimtar ka in akwai misalin za ka tambaya ba ka masa ka ɗora shi ba sai ka bari ka tambaya ba za ka ba da fatawa ba sannan ka dawo ka yi tambaya wani hatta in yi fatawa sai ya nuna maka kar ka saba masa fatawa wallahi ɗan ka yi haƙuri an tambaye ni na ba da amsa kaza sai na gani kuma ban gamsu ba bari in zo in tambaye ka ka me yanzu ka ce ba da amsa ba sai kai kokari ka aiki kunya ba ko ya ka zo ka tambaya ka ne ya hukunci ba ka amsa daga zuciyarsa ba ka nuna shi ne don ya tausaya maka ki ji nauyinka ni ne na aikata ka zaki a tun da kai ne ba komai a ka zo ka yi tambaya me hukunci kaza Allah iya fahimtanka hukuncin ka kaza ka zame shi shi kenan sai ka koma ka zame shi to na ba da fatawa ba ka kuma na ka ba da fatawa idan ba ka sani ba sai ka zo ka tambaya in ka ta sani ka ce eh to ni yanzu ban ji maganan wane ba amma hukuncin ka zame shi shi kenan sai dai in shi a aje ka tambaye min shi ina son in ji daga dare shi to sai ka je ka tambaye shi أحب إلي أن أصوم له يوما قال ابن القاسم رحمه الله ولم يقل لنا مالك إنه ينظر إلى جزاء الصيد إلى الغنائم وأدوبا naman nan daga dabbobi Mana ka ga ba magana abinci aka yi ba za a duba wannan barewan ya suke da wancan ya da wannan a duba sakamakon su a'a da abin da faɗa هذا الجزاء عن من النعم تعبا لكنه قال ما أعلم ما أعلمت له كما جاء مكاكيتي عموما لقد نظام ذلك من جهة a yau da ya da abin da ta yanke in ka je ta abin da ka kotu ka ya da haka suka je suka kalla sai ya za su tambaye ka yaya kana da kaza kawo kaza in ka kasa kaza sai to a koma kaza